wata sabuwar rigima ne ta kunno kai tsakanin 'yan majalisun dokokin jihar borno da sanata mai wakiltar mazaɓar kudancin borno sanata muhammad alindume kan zargin da 'yan majalisun suka yi na cewa ya mari ɗaya daga cikin membobinsu wato dan majalisa mai wakiltar mazaɓar dambuwa honorable habu daja wanda hakan ya sa 'yan majalisun dokokin dakatar da zama har na wata guda wannan lamari dai an ce ya auku ne a gidan sanata mai wakiltar mazaɓar kudancin borno wato sanata muhammad alindume lokacin da yake ganawa da wasu mutanen dambuwan a gidan nasa ciki har da wannan memba mai wakiltar mazaɓar kofar dambuwan tuni dai kakakin majalisar dokokin jihar borno wato honorable abdulkarim rawan ya ba da sanarwar dage wannan zama nasu hana tsawon wata guda a zauren majalisar sakamakon wannan takaddama da ya ce ya auku tsakanin 'yan majalisar hakan ne ma ya janyo hankulan magoya bayan waɗannan bangarorin biyu kiran taron manema labarai a garin maiduguri don gaskaka ko kuma kareta wannan batu gaba da yadda wasu daga cikin magoya bayan honorable habib da jan ke ba da shaida ni ne alhaji gaji dambuwa wannan abun kuma duk a gabana ya faru da ya zo ya tunkuri bakin sa memba ya ce mishi don Allah ka yi hakuri nan gaba ba za su kare bakin memban ya ce you are very stupid sai ya mare shi ni eh sanda suka bincika zan yi in gen bada evidence ko kurani za ka kawo zan eh, sunana honorable Muhammad Maibe shi ya kira shi to saboda haka sai ya aika mishi mari ya mare shi to daga nan magana ta taso ana ta rigima hiya a inda kuma yazo yana warrafi yana cewa ya ce bai yi ba to kaga dan adam ai akwai wani tunani a jikinsa mutum ya maka abu ya ce bai yi ba gwara ka fara a duniya su sani cewa wannan abu ya aikata sai dai wasu daga cikin 'ya'yan dambuwan sun ta wannan batu da cewa Sanata Muhammad Alundumin bai mari dan majalisar dokoki ba amma dai ya nuna masa yatsa ga ma dai abin da suke cewa sunana Musa Muhammad an fi sanar da Ilesha gaskiyan wannan batun duk wani memban da ya buɗe baki ya ce ya ɗauka action akan wani bakan cewa su malama memba baya dan ai ma wannan mutum kuma bai ma adalci ba dan ba wanda yake guna cikin su ko daya mu ne shaida muna gurin kuma bai nuna shi bai taba shi ko daya ba mu za mu iya ci Qur'ani akwai shaidu a gurin ka gane amma an ce a nuna mashi yatsa eh, ya nuna wannan ya sani ya mar haka dan bukar kawo ana an fi sani na da bike dambuwa gaskiya wallahi tallahi bai faru ba distinguished senator bai daga hannu ya mari member mu mai daraja honorable habu ja mari haka wallahi tallahi bai mare ganin cewa majalisar dokokin ta tabo wannan batu da kuma wani batun na daban da ya shafi dan majalisa mai wakiltar mazabar kwai kusar wato honorable muhammad sale banga wanda wasu suka lakada masa duka a kuya da watanni hudu kenan sai da yan majalisun ba su ce komi ba a kai sai a wannan karon haka ke yasa na tattaki ga kakakin majalisar dokokin jihar borno wato honorable abdulkarim lawan ko me yasa sai a wannan lokaci suka fito da wannan batu amma haƙana bai cimma ruwa ruwa ba dan ya ce da ni ba zai magana da yan jaridu ba a wannan lokaci dan sirga da sun yi magana da gwamnan honorable kashi tima wanda ya ce da shi ya yi shuru a yanzu hakan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya